أولا تأكيد المده بما يشبه الضم ضربان أن يستثني من صفة ذم منفية أتوغة دقوني زرقي أكا قولي صفة مده على تقدير دخولها فيها hawa ba ka nan jiya ba an yi ba ba nan ya yi bacci ma da yau na zato to to an bai da lafiya zai shigo wani masallaci je harbe wani ba sai ka gaya maza baka ce to in tafiya ta tafi ya tsallaka can daga angon muhazu kun zama kabarta kaga shi kenan mu mun sha ta shi karatu wai wani dan uwana na gayawa haka bai da lafiya na tashi da safe na bashi bai da lafiya na dawo bai da lafiya na ci abinci na ci abinci na na gawa na kwashe safe da ke ce masa to in Allah ya kaddara tafiyar ta zo to da Allah ka lafiya kakkace ina na ni yanzu na fita sai me ke zauna wallahi in ban faɗi kowa ba ma ba na faɗi ka <laughs> ko da kowa na rufa masa asiri baya na amma kai kan mun tafi tare sai dai ba a ce in tono ba ba an yathbuta li shay'in sifatu madahi a tabbatarwa da abu siffan yabo ويؤتى بعدها ب بأداة بأداة استثناء تليها صفة مده أخرى مستثنات من مثلها ثانيا تأكيد تأكيد الذم بما يشبه المدى ضرباني أن يستثني من صفة مده منفية صفة مده أجريتا على تقدير دخولها فيه ba an yathbuta li shay'in sifatu dhammi thumma yu'ta ba'daha bi adati istithna'i taliha sifatu dhammi ukhra ya isa